أما بعد السلام عليكم rahmatullahi الله jama'a جماعة المسلمين ina jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala bisa wayar wannan safiya ta laraba 24 ga watan 11 watan zulqa'ada hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallam a da shekara 1447 wadda ta yi daidai da sha uku ga watan biyar watan mayu kalandar albashi shekara 2026 na godiya gare shi da ya tattara rayuwarmu a wannan masallacin mai albarka na juma'a da ke nan kofar gidan malar radio abdullahi bena anguwar zanga cikin garin zuru ƙaramar kuma zuru a jihar kebbi nigeria na roƙon sai karbi ibadar da muka yi inda muka yi kore ya mana allah sanya mana wannan ibada cikin abin da za mu farin ciki da shi a rayuwar mata duniya da lahira yadda muka fara wannan safiya da ake alkhairi Allah ya sa cika ta da ayyuka alkhairi alkhairi da yake cikin wannan yini Allah ya sadar da mu da shi gaba daya abin da yake cikin sa na sharri Allah ya tsare mu daga shi gaba daya yawa masu albarka jiya mun yi magana aka abin da ya shafi addu'a ma'anarta da muhimmancinta da matsayinta da wasu daga cikin ladubbanta da yadda ake so mutum ya yi ta to mukalli hadisin jabir dan abdullah Allah ya ƙara masa yadda wadda ta shafi ita wannan rana da Allah ya kawo mata laraba wadda bahaushe kan ce ta ba wa ranar samu wannan rana ta laraba tana da muhimmanci a wurin addu'a a musulunci imam ahmad bin hanbal a cikin musnad da imam al-munziri a cikin targhib wa tarhib da wasu su sun hadisi da sanadi zuwa jabir dan abdullahi Allah ya kara masa yarda cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam a fi masjid al-fath thalatha wa yau masu الثلاثاء ويوم الأربعاء فاستجيب له يوم الأربعاء بين الظهر والعصر فعرف البشر في وجهه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا الدعاء مسجد الفتح وانا أوكو يا الدعاء رانا الليتنين يا الدعاء رانا ثلاثة ya yi addu'a ranar laraba sai aka amsa masa addu'ar tsakanin sallah a zahar da lasa za ka fahimci farin ciki da murna a fuskar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai shi jabir dan abdullahi Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa ya ce fama na zalabi amurin muhimmin shadidun إلا دعوت الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم وفي ذلك الوقت فأعرف الإجابة يتندق أن الرانا وانا الأمرين مهمان mai مهتري مهتلني bai ta da hankali bai taɓa sauka gare ni ba face sai na tsaya na roƙi allah subhanahu a ranar laraba a daidai wannan lokaci tsakanin sallah a azhar da la'asar fa a al-ijaba sai in gane cewa Allah ya amsa mu wannan addu'a da kai da aka yi wa masu albarka ƙarin alkhairi ya same mu musulunci gaba ɗayansa alkhairi ne musulmi gaba ɗayansa alkhairi ne to da Allah ya yi jinkiri aka wayi gari aka samu kai a wannan safiya ta laraba aka wayi gari a ranar laraba to alama ce ta alkhairi ba wai mutum bari zai sai wancan lokacin sai ya zauna ya addu'a ba kowane lokaci ta yin addu'a dusan da ya samu stress ya samu dama ya yi addu'a Allah ga bukata Allah ya yi mun kaza Allah ba ni kaza Allah ya yi mun kaza Allah ga damuwa ta ita gaya wa Allah amma musamman wannan lokaci na bayan tsakanin azhar da la'asar sai mutum ya naci hadisin kamar yadda zuwa cikin hashe tuskin da ya ce ina nuna mana yadda ake son mutum ya dage ina ce da yin addu'a annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kwana uku a jere ga wata bukata ina ta yin addu'a a kanta sai da aka kwana uku sannan allah ya amsa masa addu'ar e, gane ko mutane suka gane haka ta hanyar farin ciki da suka yi a fuskar wannan allah sallallahu alaihi sannan cikin hadisin akwai nuna ana so mutum ya farin ciki idan wata bukata ta su ta biya ya yi addu'a Allah ya amsa ya yi farin ciki tun daga sha annabi an ga sallah sallan da Allah ya amsa masa addu'ar ya yi farin ciki an gane hakan a fuskar shi wannan yana wannan mana amsa addu'a ne yi ce kuma za a tambayi mutane game da ni'ima din a ranar tashin alkiyama sannan kuma gode wa ni'ima ina sanyawa a samu ƙarin ni'ima yana dawwamar da ni'ima kuma yana kare mutum daga fada cikin fitinan ni'ima saboda akwai fitina a cikin ni'ima sannan hadisi yana nuna mana haƙuri ina koya mana juriya kwana uku annabi sallallahu alaihi wasallam yana ta addu'a yana yana maimaitawa kamar yadda babu fi hadisi yana na mana maimaita ita addu'a din wannan addu'ar da kake da ita guda daya kai ta maimaita ta in kana so har sai ka ga ka cimma buri sai Allah ya amsa maka wannan abin da kake so a karan kansa da kake nema Allah ya baka shi da haka dai jama'a mu dage wajen yin addu'a kwarai tana da muhimmanci akalla addu'a tana yi maka amfani cikin abin da ya sauka da wanda bai sauka ba kamar yana nabi sallah, alaihi wasallam ya fada Allah ya mana jagora ya dora mu akan daidai da addinin musulunci da musulmai wannan yake da muka fito muna da Allah isa da shi muke yi Allah kuma ya ba mu dace da nasara a cikin Allah ya amsa mana Ina da kuma Allah subhanahu wa ta'ala isa mana shi a cikin mizanin kyawawan ayyuka Allah ka biya bukatun mu na alkhairi Allah ka yi damoyin mu Allah muna roƙonka ka albarkace mu ka albarkace yaran mu ka albarkaci manyan mu ka albarkaci mazan mu ka albarkaci matan mu Allah ka albarkaci shugabanninmu Allah ka albarkaci nemanmu da samunmu Allah muna roƙonka ka sa albarka a cikin duk abin da ya shafe mu Allah ka ba mu kyau a duniya Allah ka ba mu kyau a lahira Allah ka bari ba da wuta Allah masu sami musu addu'a ka biya buƙatar masu buƙata ka yi damuwar masu damuwa ka ba da abin nema ga masu nema Allah ka sa mana albarka cikin duk abin da ka ba Allah ka jikan magabatan ma Allah ka gafarta musu Allah ka sa suna gidan rahma iyayenmu da malamanmu mu da mu da mu da ƙawayenmu da mu Allah da almajiran mu duk wanda suka ga mu gidan gaskiya Allah ka sa suna gidan rahma Allah ya rawar da ta zo ƙarshe ka samu cika da imani yadda muke wa magabatan ma zuwa Allah ka ba mu masu yi mana zuwa bayan marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya da gida da na asibiti manya da yara maza da mata waɗanda suka kwanta da waɗanda suke rashin lafiya tsaye-tsaye Allah duka ba mu lafiya Allah ka horar da lafiyar mu zan yi maka da'a Allah muna roƙonka kai mana ta goma shi da ganinmu da lafiyar da ka ba mu a inda kake son ka gan mu Allah ka hane mu da ganinmu da lafiyar da ka ba mu a inda ba ka son ka gan mu Allah kai ne wani yin wannan kai ne mai ɗaukar nauyinsa kai ne mai darajaci a cikinsa Allah karka tabar da mu Allah karka hana mu saboda sabo da muke maka Allah ka sanya mu cikin bayan ka na kwarai waɗanda yin sun kira ka kana ansawa in sun rage ka kana badawa Allah ka mana dace ka cika mana burin mu na alkhairi Allah ka rufa mana asiri duniya da lahira Allah ka rufa mana asiri duniya da lahira Allah ka rufa mana asiri duniya da lahira wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm